assalamu alaikum ni ce taku amina adam yusuf barkanmu da sallah barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shahararren shiri namu wato kanewood update haske 247 su suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shahararren shiri wato kanewood update happy birthday to you amira happy birthday to you <laughs> na gode happy birthday to you a yau ne muka tashi da wani labari a shafukar yada zumunta ta yanar gizo-gizo inda muka ringa ganin hashtag free sunusu oscar 442 daga bisani mun ga hotonsa a zaune a cikin mota ta prison ta goron dutse da ke jihar kano a yinda daga bisani kuma muka ga abokanan harkansa suna magana kamar haka a budaddiyar wasiƙa zuwa ga shugaban hukumar ta fina-finai wannan abin da kai na kama sunusi oscar ka sani mu ma mun sani duniya ta san cewa zalunci ne to ka sani dama ce ka samu kamai da ita hagunka wallahi sai ka yi da damar abin da kai kuma wallahi wallahi ba za mu yi ma biyayya a kan wannan abin ba kuma ina gaya maka shi wargi wuri yake samu ni misbahu ka kama ni wallahi in ka ɗaure ni sai na ɗaure ka ni na yi bincike ba wai an rike sunusi oscar babban director uh, saboda siyasa ko kuma uh, bambanci na aƙida na siyasa bane ne a'a an gaya min cewa an rike shi ne domin akwai ka'ida da ake bi na censorship board wanda suke tace fina-finai wanda za a duba babu baɗala a ciki babu kuma wasu abubuwa a ciki haka waƙoƙi kafin a baka dama ka sake. so shi bai jira an bashi certificate ba ba bashi order ba ba a ce a saki ba to yi magana ko ni ma zaka zo ka ce zaka kama ni ne wallahi tallahi da ka ci ubanka alinuhu dan na kula kwata kwata baka da mutunci ka tara yara din iska gobe su hada ka fada da adam a zango bi kai ne fitina da wannan bakin mai kaddar da na Allah ke da masu gida Kano bilas kada fito dare masu gida Kano bilas kada fito dare kun ce kuna da doka dokan na kun baya aiki ne akan irin su sai dai kawai akan wanda kuka raina jama'a ina son mu yi wa mutum biyu adalci a cikin masana'antar mu mai albarka ta Kannywood na farko shine Sunusu Oscar Fofotu da aka kama muna bangana da babban murya kan cewa ba mu goyon bayan kama Sunusu Oscar da aka yi free Sunusu Oscar Fofotu sannan mutum na biyu shine Ali Nuhu mutane da yawa suna magana cewa wai alinuhu ne yasa aka kama su su oscar popoto da wanda suke cikin fim da wanda ba su cikin kannywood suna rantsuwa cewa eh, alinuhu ne yasa aka kama su su oscar popoto mutum zai iya rantsuwa da alkur'ani ya ce nusu oscar popoto alinuhu ne yasa aka kama shi maganar zargi da ake yi wa sarki alinuhu akan an kama nusu oscar wallahi bai san maganar ba bai san ma an yi ba yanda kowa ya ji an kama nusu oscar shi ma haka ya ji batun ake zargin sa ake cewa shi yasa wallahi ba shi yasa ba bai san ma an yi ba ba na goyon baya ga wannan mummunan kamu da aka yi wa darakta sunusi oscar 442 abubuwan da suka faru da sunusi oscar 442 ya ubangiji allah ka tsiratar da mu isa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah ka ba wa jihar kano zama lafiya mun samu labari daga bakin wasu shahararrun jarumai na Kannywood inda suka bayyana cewa sun bar masana'antar ta Kannywood amma fa ba su daina aikin harkan fim ba. Kama duk wanda aka dama ko kuma wanda baya yin abin da suke bukata saboda haka ta koma siyasa. Wannan dalilin ne ce to tunda Kannywood ta koma siyasa kamar jam'iyya ce ta PDP APC to ni ba na son rika siyasa na fita ce ba zan na fita daga cikin wannan masana'antar saboda saboda ya koma siyasa. nishan mustapha badamasi na buraska dan wasan hausa daga yau na dakatar da yin fim sakamakon abin da aka yi na sunusi oscar fofoto ma'ana na fita daga cikin kanewood daga yau har sai ranar da allah ya kawo ƙarshen gwamnatin jihar kano cizo 1 germany da sadiya haruna sun yi 'yan korafe a kan wasu daga cikin jarumai na Kannywood. Ku saurare su. Salamu alaikum jama'a, ku da waraka. A yau ina so zan yi bayani a kan wasu wayan Allah ko in ce wasu daga cikin yan kani yadda suke zuwa suke cin mutuncin mu ni da Sadiya Runa har ta kai ta kawai an fara ce mana mu yan wuta ne to don haka ne wannan bidiyon daga yau sai yau kan wanda ya kara kira na dan Kannywood ni ba dan Kannywood ne ba yawan mu bloggers ne a social media don haka yan kaniwu don Allah inda akwai wanda na taɓa bata mai rai ya yi hakuri ya yafe min amma daga yau sai yau tsakani na da ku yan kaniwu a yi mutunci daraktoci da producer in na bata mare suna ko ma wane ne don Allah ku yi hakuri amma ni daga yau na cire hannuna da kaniwu ni ba dan kaniwu bane ba daji na cizo germany wato ka gane ne abin yana damun su wace ce sadiya haruna fim nawa ta yi aka san da ita wace ce sadiya haruna tana da followers haka a instagram fim nawa ta yi ita ba actress ba ka gane abin yana damun su ba su san matsayin da na kaiwar haka ba a gurin mutum na nema ba Sakandare dare na tashi ne addu'a kuma Allah ya cika min burina. Shahararren jarumin nan wato Adam A Zango ya bayyana cewa ya samu hatsarin mota a hanyarsa ta zuwa Nijar amma fa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya ƙara tsarewa amin. Shahararren mawaƙin nan namu wato Ali Jita ya kai ziyara ƙasar Kamaru inda ya samu karramawa ta musamman daga al'umman Kamaru. an yi masa tarbo na musamman a filin jirgin sama da ke duwala wato babban birnin na jihar kamaru muna taya fauziya di suleiman murnan kyautar da allah ubangiji ya yi mata na haihuwan 'yan biyu allah ubangiji ya raya amin jarumin nan kuma mawaƙi ty shaban ya kai ziyara kasar Senegal inda muka ga hotunansa suna yawo a yanan gizo-gizo. Da alama tiwa Shaban yana jin daɗin wannan ziyara da ya kai. Allah Ubangiji ya dawo mana da shi gida Najeriya lafiya amin. Ruwa ne wanda yake dauke da kunkurmin daji a cikin kamar da kuke gani riba ne. Wannan ruwan yana ɗaya daga cikin wato ruwa na biyu da kowanne riba ne kowanne ɗan wato girma a duniya wanda ya tsaga ta cikin Senegal da sauran ƙasashen Afirka. Ga abokan tafiya na kamar da kuke so nake tafi kano wai ba bus ɗin kano ne a kano kano jama'a anan ne muka kawo ƙarshen wannan shahararren shiri namu wato Kaniwood update idan kai bako ne a wannan shafin dan na subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun update akan wannan shafi namu mun gode sunana samira ahmad ku zo tare da ni mu kalli fim ɗin barazana wanda za a nuna shi ranar 23 ga watan August a Film House Nima Kano. Ina masoyana na gida da ƙasashen waje. Za mu iya kallon fim ɗin barazana tare da ku a ranar 23 ga watan August da aka sake shi a sinima. Masoya, mu kalla tare da ku a cikin wayar mu a manhajar haske 247 tare da ni a wannan dai rana ta 23 ga watan August. Mu sha kallo lafiya. Ina masu sha'awar kallon fina-finan Hausa? Ku yi downloading din app Haske 247. Za ku iya kallon fina-finan Hausa da babu irinsa a duk faɗin duniya. Ga mai sha'awar yin pre-order ga fim ɗin barazana. Zai iya samun ragi na kaso 50 cikin 100 kafin ranar nuna shi a sinima. Maza maza mu je mu yi pre-order yanzu yanzu kafin ya wuce mu. Barazana da barazanar mu muke. hakika ba za mu zira ido muna kallon 'yan ta'adda kamar masu garkuwa da mutane 'yan fashi da makami da makamantansu suna abin da suka ga dama a cikin wannan jihar tamu mai albarka ba dole ne mu ɗau mataki assalamu alaikum barka da warhaka suna na alinuhu kuma ni jarumi ne a cikin fim ɗin mai suna barazana na kuma yi rol ɗin wato gwamna gwamnan jihar da duk abubuwan da suke faru a cikin fim ɗin suka faru ni ne gwamnan jihar ina muku albishirin cewa wannan fim din da kuka daɗe kuna ganin tallansa mai suna barazana zai zo film house cinema ran 23 ga watan august 2019 kuma za ku iya samun shi online daga wannan ranar a haske 247